وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون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 وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haduwa da ku a wannan safiya ta ranar asabar ko biyar ne ko shida biyar ga watan ramadana hijiran manzo Allah sallallahu alaihi da garin makka zuwa madina shekara 1442 daidai da sha shida ko bakwai ko ya haƙuri sha bakwai ko sha bakwai ga watan hudu shekara ta 2021 daidai a haduwa ta nawa ta farko a wannan wata duk da naga kun gintsa fuskokinku a basa wata walla an ja a kula'ama haka nan za ku yi ta haƙuri a sananna abu ne ga mutanen kurmin mashi cewa ko kun san ina ƙaunar na tabbatar da inda za ku yi mun adalci ko ba za ku kasa samun wannan fahimtar ba kuma duk abin da zai sa ba zan zo kurmin mashi in yi tafsiri ba ko kun san zai wahala a ce karamin abu ne ko abu ne wanda nake da karancin hangen nesa a cikinsa na daɗe ban samu tunanin da ya bani wahala ba matuƙar gaske kamar wannan tunani din kuma da gaske abin da ya janyo jinkirin rashin sanin ku na yi ta ƙoƙarin in ga idan zan iya karambanin yin tafsiri biyu a rana ɗaya to amma sai yanzu na gane cewa da na kamanta haka kila da kafin ba za a rika ya famun ruwa ana cewa ku ɗauko ma yara shi <laughs> na'am da kunga saboda haka nan a karan fari ina ba ku haƙuri na rashin yin tafsiri na a wannan a wannan shekara a wannan unguwa sannan ina fatan ba lallai ne ya zanto cewa shekara mai zuwa ban yi muku ba duk da cewa ba ina nufin kuma zan bar inda nake ba ne zan da iya duba yiwuwan haka. sannan kuma abu na biyu shine kun riga kun sani a kullum duk sati ba wanda suke ɗaukar lokaci a rayuwata kamar mutanen kurmin mashi saboda ina shigo anguwan wannan karfe hudun yamma amma lokaci na fita goma ne na dare in na fita da wuri ke da ina fita sha ɗaya ina kai karfe ɗaya na dare a cikin unguwan nan ga moni nan iyalin hakimi ta san da haka wani lokaci ma zan fita kuma a dawo da ni da sau da haka ina mai ba ku haƙuri a kan taka haye ɗin da kila za ku iya cewa ne muku amma dai akwai dalili a haka wannan abu na biyu yana da kyau ku sani cewa shi addinin musulunci baya tsayawa saboda wani mutum kuma bai dace dama saboda wani mutum ɗaya a ce al'amarin addini ya tsaya ba inda akwai wanda sanadiyan rashin addini zai tsaya to da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne amma tun da ya rasu aka ci gaba da addini to ba wanda za a daina addini sanadiyyarsa kuma ni a wuri na ina ga ci gaba ne a ce akwai nan kuma akwai can abu na biyu ina yi muku ta'aziyya na rashe-rashe da aka yi a wannan majalis ko shakka babu daga wancan shekaru biyu baya zuwa yanzu an taba wannan majalisun taɓa wanda ba za a taba mantawa da shi ba na yi imani da cewa inda maman nasiru tana raye shigowa na masallacin nan sai an san cewa na shigo shi yasa kafana na taka cikin masallacin wallahi na tuna ba ta duniya wannan bayar Allah ba za mu iya mata hukunci ba ba za mu iya faɗin matsayinta a wurin Allah ba amma dai na hasibuha wallahu hasibuha tana cin mutanen da dole ka kyautata musu zato a bazin abin da ya shafi addini ƙoƙarinta ayyuwanta jajircewanta kullum a hunga gaba nan ga wurin zamanta na kusa da ke malama suwai kusan ko da yaushe in na zauna nan na sannan take tafsirin da muka yi na ƙarshe kafin korona kusan kyaututtukan da na sa sai da ta cinye kusan guda uku duk tambayoyin da aka yi kusan ita ta kwashe ashe in Allah da guzurin tafiya aljanna take karba to wannan baiwar Allah Allah ya sani rashinta a cikin mu ba karamin rashi bane sannan kuma kukanku da kuke raye wannan na nuna mana cewa mu shiga taitayin mu ne mu shirya dan mu ma wata rana za a yi mana ɗauki ba daɗi. ɗauke ɗaiɗai abinda za a rinka yi mana ke To ba matsala bane ne don mutum ya mutu inda matsala take shine ne a kan mai mutum ya mutu kuma da mai ya je Allah. domin akwai mutanen da yanzu da za a dawo da su gidan duniya ba ma za su yadda su dawo ba da za a ba su zaɓi saboda abinda suka tarar na ni'ima wanda hakan ya gaskatu a cikin tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sahabban da aka kashe su a wurin yaƙi ku duba mutuwa a wurin yaƙi mai tsananin wahala da suka mutu sai Allah ta'ala ya nuna musu gidansu a gidan aljanna sai ya ce musu su roƙi wani abu kuma da suke so bayan aljanna da aka nuna musu sai suka ce ma Allah maɗaukacin sarki abu ɗaya suke roƙon Allah ya musu Allah ya ce menene shi suka ce muna roƙonka kai mana abu biyu ya ce menene abu biyu da kuke nema manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai suka ce ma Allah na farko ka mai da mu gidan duniya mu ba 'yan uwanmu muminai labarin irin ni'imar da muka gani saboda kasi rauni sannan na biyu in za ka dawo da mu lahira ka dawo da mu ta hanyar mutuwar shahada ba ta wata hanya ba shi ne Allah ta'ala ya ce da su wannan abu ne da na riga na hukunta cewa duk wanda ya taho nan baya komawa don haka batun ku koma duniya ba ta taso ba amma ku kwantar da hankalinku na yi muku alkawari zan sanar da muminai da suke duniya halin da kuke ciki duk wanda ya irin aikinku zai zo ya same ku duk wanda bai irin aikin ku ba to wannan kuma ba ku da ta cewa a kansa shine sanadiyan saukan faɗin Allah madaukakin sarki wala tahtabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi sai Allah ya ce wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim alla khawfun 'alayhim wala hum yahzanun Allah na bada labarin cewa kar ku ce ma wanda suka mutu wurin daukar kalmar Allah matattu Allah ya ce bari dai ba matattu bane suna nan suna rayuwa a wurin ubangijinsu sannan suna muku bishara da cewa rayuwar da suke yi babu bakin ciki abin da suka baro a baya shine alhuznu rabuwa da wani abu ka ji zafi a ranka kama a raba ka da ɗanka a raba ka da masoyinka a raba ka da wani abu da ka mallaka ko kake ganin gashi kana cikin wata ni'ima amma za ta kwace ka rabu da ita kun san akan ji damuwa a bisa ɗabi'a na ɗan adam ɗan adam baya san wannan annabi sallallahu alaihi wasallam kansa lokacin da ɗansa ibrahim ya rasu an ga yana kwalla har abdurrahman bin auf yake cewa manzo Allah kai da kanka yace ai wannan kwallon da kake gani rahama ce da sabo tsakanina da wannan yaro kenan ashe akwai wannan a dan adamtaka to wannan bakin cikin ta damuwa shine Allah ke cewa suna gaya muku ba su bakin cikin rabuwa da abin da suke so sawa'un ƴaƴansu ne matansu ne kujeran mulkinsu ne dukiyarsu ce rumfan kasuwarsu ce ba sa bakin cikin rabuwa da ita saboda Allah ya musu bishara sun ga aljanna kuma ita ce makoma a gare su to wannan wasiya wannan wasiya da waɗannan sahabbai suka yi ya shafe ni ya shafe ku tunda Allah ya kashe alqur'ani sakon ya game ya game inda ba a so ni da ku mu dauki wannan a matsayin darasi to da bala a kawo shi a cikin alqur'ani ba ku fahimci wannan kenan wannan ayin suna nuna kewan in mu ma muka yi irin wancan rayuwar to za mu wayi gari wurin Allah ba bakin ciki babu damuwa a tare da mu kamar yanda idan mutum yi kuskuren tafiya shi ma kuma zai shiga nadama mai tarin yawa abu jahal shi ne mutumin da ya ƙi allon sulasallam ƙiyayya mai tsananin gaske ƙiyayya mai tarin yawan gaske ya ƙi allon sulasallam ƙiyayya mai nisan gaske har ma ana ganin shi ne fir'aunan zamanin allon sulasallam saboda irin ƙiyayyarsa to wannan abu jahal din yana da aboki da ake ce da shi uquba bin abi mu'ayd uquba abokinsa ne na kudda kud tare suke haduwa cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam cutar da musulunci wata rana sai abu jahal yayi tafiya da yayi tafiya sai uquba bin abi mu'ayd yana yawo a cikin garin madina yana yawo a cikin garin madina har ya zo wani inda annabi sallallahu alaihi wasallam ke koyar da sahabbai sai tsaya a can baya da annabi sallallahu alaihi ya ganshi bayan an tashi sai ya kira shi yake cewa da shi ya kai na nayi imani da cewa babu abin da ya hana ka musulunta sai dan saboda kaga irin talaucin da muke ciki a wannan yanayi babu abin da ya hana ka musulunta sai dan makiya da ka ga sun mana yawa da ya faɗa masa wannan ya ce ka musulunta ni ne maka albishir da cewa za ka samu duniyan ma a nan gaba ba sai ji imani ya shige shi amma ku duba abinda ake ce ma at-taswif jinkirin aikin alkhairi Allah baya son wannan jinkirta aikin alkhairi Allah bai so sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi gobe zan zo in musulunta sai dai musulunta ma sai ce sai da safe zai musulunta a cikin daren sai ga Abu Jahal ya dawo da Abu Jahal ya dawo ya zo ya rungume shi aboki ya ga aboki an kwana biyu ba a haɗu ba sai ya sa hannuwansa ya tumfuda abu jahal ya ce rabu da ni ni yanzu tunani na gaba ɗaya tunanin in musulunta ne na daina cutar da wannan annabi shine abu jahal sai kama hannunsa sai kisin ya tumbaci bayan hannun shi in balarabe maka wannan yana nuna ƙaunata da kai mutuka raba ya ce ina ma rantsuwa da irin abin da suke rantsuwa da shi ya ce in ka musulunta za a ce talauci ne za a yi maka dariya ga ka basaraki za a yi maka za a yi ma sai kawai ya ji giyan abin na motsa ma a ƙarshe har sai da ya zo yana jin kunyan da ya ce wai shi ne ma musulunta in kun san tarihin wanda ya sanya ma annan sulasulan mahaifar dabba lokacin da ya sujada a ka'aba to uku ba ne wannan aikin har sai da aka ce mai in ma da gaske ne ka je ka tofa mishi ya wumu yadda ba ka san shi kuma yin himmata akan zai haka ne to me nake so in ce da ku ne? ana cikin wannan yanayi sai yaki ya tashi da yaki ya tashi su ko sahabbai daman sun fi tsananin dakon mutumin da ya cutar da allah sallallahu alaihi lokacin zaman lafiya idan har yaki ya hada su mu ma kuma haka ya kamata mu zama duk wanda zai cutar da annabin mu to duk ran haduwan mu da shi ya kamata ya kwashi kashin sa a hannu to da haka yasa ana zuwa filin yaki a takaice dai wani sahabi ya kashe shi yana taron shi da takobi ya faɗi yana faɗi sai aka ga abin da ba a taba gani akan wani gawa ba saboda shi yana faɗi a lokaci ɗaya kumbura a lokaci ɗaya riɗe to bayan wannan an gama yakin sai kafirai suka zo za su ɗauki gawar shi don su sa a rami duk gaban da suka kama sai ta tsinke duk gaban da suka kama sai su tsinke haka suka rinka ɗiban ƙasan da ke gefen shi suna mayarwa akan gawansa ba zai ɗauku ba bayan sun gama tsab shine annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya tsaya akan wannan gawar tasa kawai sai sabai suka ga ana saukar masa da wahayi dama mun sa alamun wahayi in yana sauka akan ga annabi sallallahu yana zufa mai tsanani ko mun tsananin sanyi za a ga zufa na keto mishi za ka je na kakari kamar mutumin da ke gwarci min shari a cikin bacci sannan kuma yana kan abin hawa yakan yi nauyin da raƙuma ma sai ta durƙusa idan yana kanta to wannan da suka ga wannan alama sun san wahayi na sauka sai kowa ya shiru ya saurara bayan gama saukan wahayin shine Allah ya saukar da waɗannan ayoyi na suratul furqan wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhassu ma'a ar-rasuli sabila يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا قليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان lil insani fadula wannan ayin sun sauka kan ukuba ne kuma abin da suke nuna shi ne ran alkiyama zai da na sani da na sani da ba za ta amfane shi ba domin gidan wuta ita ce makoma a gare shi ina fata mun fahimci wannan to kun ga a lokaci guda da waɗancan suke samun rahama a yashi kuma har san ana musu bishara wasu za su cin musu ga wani da bai aikin kwarai ba kuma shi ma an kawo shi a ƙur'ani kullum in an karanta suratul furqan sai an tsine mishi albarka wannan shine bambancin mutanen kirki da mutanen da ba na kirki ba wannan shine bambancin wanda ya rayu a kan doron wahayi na shari'a da mutumin da ya ɗauki san ransa ya bi san rai ya ki bin Allah ya bi ransa wannan dama Allah ya faɗi cewa ba zai samu rahama ba wa amma man tagha وآثر الحياة الدنيا فإن jahima هي المأوى dan mutumin da ya ma Allah girman kai ya fifita duniya akan addini ya zama ɗan tsabaragen ɗan duniya ya kyala addinin Allah ba ruwansa da addini Allah ya ce to a gaya masa wutan jahim ita ce matattara inda zai zauna ranar alkiyama sannan sai Allah ya balansin maganarsa subhanahu wata'ala yace wa amma man khafa maqama rabbih ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى shi ko wanda ya ji tsoron tsayuwa gaba ga ubangijinsa har wannan tsoron ya sa ya hana zuciyarsa abinda take so amma Allah baya so ya tsaya a na Allah ya kyala san ran shi Allah ya ce to shi ma wannan kui masa bishara ni Allah ina faɗa muku aljanna ita ce matattara a gare shi ranar alkiyama ya ku yan uwa musulmi neman kusanci zuwa ga Allah aiki ne na mutanen kirki sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam mazansu da matansu ba su rauni ba wurin neman yardan Allah sun rinka neman yardan Allah har zuwa numfashinsu na ƙarshe da ya bar gidan duniya kuma tabbas Allah ya kalli kyawun zukatansu ya karɓa musu domin a cikinsu an samu mutum ɗaya wanda aka yi masa alƙawarin aljanna so takwas a rana ɗaya shine sayyidina abubakar annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da shi ya ce yau kana azumi ne Ya ce e ina azumin nafila ne Allah sallallahu alaihi yace an turo mala'ika tun daga sama Ya ce in gaya maka kai dinnan ɗan aljanna suka haɗu an jima ce a'a yau ka ziyarci mara lafiya ne ce manzo Allah wani ne bai da lafiya na ɗan duba shi Ya ce an sake turo mala'ika an ce in gaya maka kai ɗan aljanna ne haka yi sallan jana'iza aka tambaye shi ya faɗa. ba tare da an gasan da yi ba mala'ika ke zuwa ya gaya ma'annan sulasun ce shi ɗan aljanna ne a taƙaice a ƙarshe duk suna masallaci annan nan yana musu bayani cewa akwai da za su shiga aljanna ta ƙofofi daban-daban wasu ta babin rayyan wasu ta kaza ƙofofi takwas annan sulasun ne musu bayani sai na abakar ya ɗaga amince ya ce ya manzan allah sallallahu alaihi wasallam za a iya samun wani mutum ɗaya wanda zai dage yi aiki ma'ishi ya samu shiga ta dukkan kofofin nan Shi ne annan alaihi ya ce Allah ya can gaya maka kai kana cikin wanda za su shiga ta dukkan waɗannan kofofi to me yasa na gaya muku wannan shine ko kun san cewa duk da wannan bisharar da aka yi masa bayan annan sallallahu ya rasu aka zo za a yi wani aikin addini sai aka ga yana ja da baya yana tsantseni yana taka tsantsan shine suka ce da shi mata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa har ya mutu ya bar duniya yana mai yarda da kai alama ba za ka tabe ba kenan domin ga Allah bai yarda da kai ba kafin annabi ya bar duniya sai an ga alama to bayan wannan suka ce da shi wai ba kai ne wanda aka yi ma alƙawarin aljanna so takwas a rana ɗaya ba a cikin mu yace ni ne suka ce to ne wani tsoro da kwana-kwana da nan nokewa shi yace wallahi ku ji maganarsa ya ce wallahi na yadda abin da annon sallallahu ya faɗa gaskiya ne kuma na yarda Allah ba zai saba alƙawari ba yace amma ku ji inda zan ji kafata ta dama a cikin gidan aljanna yace wallahi ba zan daina aikin mutanen kirki ba har sai na ji ta hagun ta shigo yace bana daga cikin mutanen da ake yaudararsu da irin wannan maganganu to wannan shine Abubakar kila ku ce ai maza manya to har a abin da kika raina ƙananu za ke samun yadda Allah ku duba mace ce tsohuwa dattijuwa tsohuwa mai shekaru ita gudunmuwanta ga musulunci kawai ta zo ta share masallaci ta zuba ruwan alola in maza sun zo sai ta koma can baya ce nafila ta zauna ana yin sallah ta jiki ke tafiyar gida ita ta gama nata iya gudunmuwan da za ta ba addinin Allah ke kuma iya damar da Allah ya ba kenan shi da cikin dare Allah ta'ala ya mata rasuwa cikin dare Allah ya karɓi rayuwarsa da ta rasu shi ne annan sulasallan sahabbansa suka yi mata sallah a cikin dare suka ji suka yi jana'izanta to manzo Allah sulasallan yana da ɗabi'a in an idar da sallah ya juyo ya kalli mamunsa daga nan yake gane bai ga wani ba bai ga wani ba bai ga wani ba zai tambaya yaya wani a ce bai da lafiya ce a je a gaishe shi ko makamantan to wannan dattijuwa annan sulasallan saboda aikin ta sai da ya gane ta Shi shine yake cewa kwana biyu ban wannan al'ajuza tsohuwar da take aiki a masallacin nan ba ko lafiya suka ce ai ta rasu ne to nan take suka ga fuska annabi sallallahu alaihi ya canja ta rasu eh ta rasu ba a sanar da ni ba kun ga idan su sahabbai shine matsayinta ba bai kai yanda suke tsammani a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ta rasu ban sani ba suka ce ai ta rasu ne a cikin dare sai muka ga kada mu tashe ka bacci sai muka yi mata jana'iza kun ga dai har yanzu kaman inda a ce wata babban sahabiya ce kun ga za a je a kwankwasa a kwankwasa kofa ko ko a ce a jira a fito sallah asubahi to annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ji haka sai sa ya canza yace ku nuna min kabarin ya tafi a gaba suka bi shi suna zuwa riwaya biyu suka zo riwaya ta farko ta ce annabi sallallahu kallon ya ce da su sahu ku sake hada sahu sabon sahu sallar kuma sai na yi tawa akan ta annabi sallallahu alaihi yayi mata sallah wanda ce ana sallah a makabarta ne ita sallan jana'iza ya talabul maghfira ce shi yasa ba ruku'u ba sujada a cikin ta da makamantan su wata ruwaya kuma ta ce addu'a yayi mata addu'a yayi mata kenan ma ka dauka yin sallah laifi ne to wannan riwaya tana cewa addu'a ce wanda ya rawaito hadisin yace sai da ne burin ina ma da ni ne na mutu annabi ke min wannan addu'a yace wallahi sai da naji dama bana duniya a ce ni ne ke kabarin nan irin addu'o'in da naji annabi sallallahu alaihi yana mana to me janyo mata wannan shine tsayuwanta akan addini da kuma ba da gudunmuwarta ga addini ya koyan uwa musulmi ku sani duk wani mutum da kuka gani a duniya yana daraja ne a wurin Allah gwargwadon yadda yake da daraja addinin musulunci iya darajar mutum ga addinin Allah iya darajar shi a wurin Allah wannan na daga cikin hikiman da ya sa Allah bai haifa ba ba haife shi ba saboda ya zamtu ba ka da wata alaka da shi da za a ce ai balarabe ne ko ko a ce ai dan dangin su a to Allah ma bai haifa ba ba haife shi ba dan ya nuna maka cewa hanya ɗaya da zaka tsira shi da ka bi shi to insha Allah ta'ala a cikin waɗannan kwanaki da suke shuɗewa na wannan wata ina fatan za mu yi abubuwa guda biyu da ku na farko shine za mu karanta wannan littafin da ku sifatis zaujati saliha siffofin mace ta gari ni dai a iya ɗan ƙaramin wayona da tunani na. duk wanda ya karanta littafin na ya fahimce shi in dai mace ce to in Allah da aljannanta na tafin hannunta ya rage ita kuma ta san yadda za ta tuka ta tafi zuwa aljanna amma wannan littafin bai da yawa ta fuskar adadin kyallaye sallansa guda 46 ne gaba daya amma wallahi abin da ke ciki ni dai ban zo na alkhairi a wurin Allah da ya kamata kiyamata ta san shi wanda bai zo a littafin nan kuma zai amfane ku a duniyan ku da lahiran ku malamin da ya rubuta littafin nan babban malami ne sunan shi Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr yana nan a raye a garin madina yana kuma koyarwa a masallatan harami duka guda biyu mahaifinsa shine abdul muhsin al-abbad shi ma yana nan a raye kusan a yanzu babu dattijan malami a ƙasar saudiya ta wannan babi musamman ɓangaren hadisi da suke gani kamar sa suna tare sa amina da sheikh fauzan al-fauzan so malatu ne kusan taurarin sunna a duniya a yanzu kuma shi dan nasa da ya rubuta wannan littafi shi ma ya manyanta don mun karanta tarihin shi a wani littafi da muka yi a takaice yana da shekaru 67 ko 70 yanzu a duniya cikin malaman da suka koyar da shi akwai Sheikh Muhammad Nasiri ne Albani ya yi karatu a gaban shi ya yi karatu a gaban Sheikh Abdulaziz Ibn ya yi karatu a gaban Muhammad Salih Al-Uthaymeen to waɗannan kuma in ka tattare su waye sunnan kuma <laughs> a bayansu a wannan karnin dai kusan su ne waɗanda Allah ya zaɓe su ya haska sunansa da su to dukkanin su yayi karatu ya kwankwada daga gare su wanda ko da mahaifinsa kaɗai shine malamin sa to a duniya dole a sallama mishi to wannan littafi da ya rubuta littafi ne babba ta fuskan ma'ana da abin da ya ƙunsa na alkhairi na zaɓi yau kawai in muku nasiha gobe mu fara karatu saboda zan yi takaici zan yi bakin ciki zan iya yin kuka in na zo na gaba littafin na hannunsu. sannan zan iya tattara takalma na in duka in ranka ya a guje in na gaba ku sai ku bi ni ana rufe gida gidana dama ku saba da su na'am ka ji mamawai za ta bi to saboda haka a kaice dai ina gaya muku cewa za magana da malam usman a kokari a mene a mallaki littafin saboda ba muhadara zan zo ba karatu zan zo akwai bambanci yanzu wannan abin da nake muku kamar muhadara ce amma wanda za mu fara a gobe karatu ne karatu ne shi ko karatu so ake ka rike in kin same shi ma ki samu ki na rubutu dama kun saba Allah ya muku albarka ku haɗa da shi wallahi ni da yana muku rantsuwa da Allah in kun bi abin da ke cikin littafin nan a iya kyakkyawan zato na za ku shiga aljanna ni dai wannan ita ce fahimta ta ina gaya muku da zuciya ɗaya bisa abin da na gani a cikin littafi. na'am ji ba so an kun ji maza daga can bawa suna cewa sufa <laughs> alaikun salam tsarin da ya ma littafin malama ta kaice yi shi ma'ana ai bai cire mukaddima a ciki ba direct ya shige littafin na fahimce ki kwarai da gaske in kin duba littafin zaki gani babu mukaddima da mukaddiman kawai bai wuce inna alhamdulillah yana ce amma ba'du to shikenan ko ku taho mu tafi shi yasa na zabi mukaddan ina tanin zamu iya karance shi a Ramadan idan ina fatan in Allah da zamu gama shi ku rike wannan in Allah da zamu gama shi sannan kuma ina muku albishir dan ban yi tafsiri anan ban Allah da balan kyala mutanen kulmin ma shi haka nan ba zami goron sallah ina san a unguwan nan zami kuma zami ya shi na maza da an gama masallacin santa Bala Usman an gama masallacin santa har yanzu yana iya hada maza da mata yana iya daukan maza da mata kamar yadda muka yi a baya Bala Usman ya ce akwai masallatai guda uku akwai masallatai guda uku da za mu iya zaba ba matsala insha Allah ku kwantar da hankalinku wannan jinsa fuskan da kuke ina so sai kun yi dariya ranar in Allah yadda ina muku alkawarin zan yi goron sallah a kurmin mashi insha Allah ko da zan yi a wasu wuraren zan yi na kurmin mashi daban sannan kuma na biyu karatunmu asabar da lahadi ne duk da jiya su malam kabiru gombe sun ba da umarni amma duk da haka dai za mu yi karatu zan yi ma mata karatu a masallacin yan lilo wanda yake tafsiri ranar lahadi mai zuwa da asabar wannan goma zuwa sha ɗaya za mu rinka yin karatu to amma dai gobe insha Allah in na zo zan faɗi ƙarfe nawa za mu yi na sati mai zuwa ina so sai na gama da nan sannan in je wurinsu ina fata an fahimci wannan Ko kuma na san baku ku da matsalar sammako ko bakwai aka ce za ku fito Allah ya muku albarka to saboda haka nan wannan shine abu na biyu sai abu na uku shi ne, jiran da naga yana da sarari na gama tafsiri daga unguwar dosa zan rinka kawo muku ziyara insha Allah kuma ziyara ta dan in gama su nokewa na samu cikakken labari wasu da suka ji bazan zo ba duk sun zauna a gida suna bacci to kuwa na kusan yin wata addu'a mai ban tsoro zan roki Allah ya kwace duk ilimin da ya baku a lokacin da ne ko ba ku taimake ni ba bari ku ji duk masu komawa gidan nan suke zuwa ni ba su taimake ni ba saboda na yi tsammanin cewa na asasa abinda ko na mutu za a ci gaba ne an fahimci maganan ko to za ka zarin kalikowa in na zo na ga wata bata zo ba ko ta aiko min da kyautan kuli ba zan karba ba da mai aiko min da kyautan kwai ba zan karba ba da duk wani ko madara kika ban ai ba ki ganin me ba ba zan amsa ba na fi son ku yi karatun nan fiye da wani abun duniya ina fatan kun fahimci wannan kuma wallahi kauna ce ta alkhairi yasa ke muku haka ni na san insha Allah ran alkiyama za mu ma junan mu barka to amma fa sai mun yi hakuri sai mun yi hakuri sai mun dage sai mun yi juriya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala inna silatallahi ghaliya ala inna silatallahi aljanna ku tuna asiya matan fir'auna da yanda ta samu aljannar da ku tuna sumayya mahaifiyar ammar bin yasir farko da ta fara shahada a musulunci a ƙona ta da wuta a ƙarshe a ɗauki mashi a buga a gaban ta fita ta bayanta saboda ta nemi aljanna yake saboda ruwan sama ko zafin rana ki kasa ku duba ku gani ku duba na na asma binti abubakar ku ga rayuwarta abu jahal dukan ta yi da gefen hannu sai da ya fasa masa baki ya haɗa ta da gini ta faɗi ya ce mata makaryaciya duk dukan da ya mata bai sa ta kuka ba dan ta san Allah ya biya amma ce mata makareciya da nan ne ta fashe da kuka ta ce na rantse da Allah ba yanda za a ina musulma kuma in yi karya wuce nan ko zan mutu ne ba zan yi karya ba to kun ga in kuna tuna tarihin irin waɗannan shi yasa da ta zo ma ta ciyar da mafi tsadan abin da take da shi lokacin da sa'annan sulasan suke zaune a cikin kogo suka ɓoye da sai na abakar kafin hijira ita ke kai musu abinci da za su fita ta rasa abin da za ta ɗaura kayan abincinsu zaninta mafi tsada a duniya shi ta yaga biyu ta ɗaura kayan da shi nan da na allon sulasun ce allah ce in gaya miki kina da zannuwa biyu a gidan aljanna latin bisaƙai ne fil filjanna. haka allon sulasun ya faɗe ya ce zannuwanki biyu ras suna nan allah ya je miki aljanna za a ba ta zani ba a ba ta gidan ba <laughs> malakin samu aljanna kakanki ta yanke saƙa ni kuwa na rantse da girman Allah da yau zan san ni dan aljanna ne a ce zan shiga aljanna wallahi ba zan koma gida ba su ne za ka yi ne kake jira in ka tafi aljanna zuriyar kama Allah zai musu albarka ba su ne tsoron ba ko ba su bane wallazina amanu ba a wattaba'atkum zurriyatuhum biiman alhaqna bihim zurriyatuhum wata Allah ya faɗa in ko mutum bai zama na kwarai bai na ruwanka da shi ba shi kenan ba Allah ka shirya duk masu zama na ƙwara amma dai ku sani wannan ba ƙaramin alkhairi ba sannan mu ce za mutumin kirki ai yana shafan 'ya'yan shi ga suratul kahfi nan wannan katangar da za ta faɗi aka daga da Allah ya tashi faɗan dalilin da yasa sa a gyara katangar mai cewa kana abuhu ma saliha waɗannan marayun ubansu ne mutumin kirki ya sa muka ba su kariya to ko aljanna ba gidan mutanen kirki ba ne? Mhm. Sune ne da Allah ya faɗa aiko su so da haka nan ya fi wa musulmi ina muku wasulci da abin da Allah ya mutanen farko da na ƙarshe wasulci da shi shine tsoron Allah ku sani kowane mutum yana iya saba ma Allah ba wanda ya ganshi ba wanda ya sani wasu ma ko an sani ba yanda aka iya da su amma fa wanda ya fi kowa kuma yana na yana jiransa inna rabbaka labil mirsad akwai wanda sun nutse cikin saban Allah Allah ya turo masa rundunonin su tun a nan gidan duniya daga cikin rundunonin Allah akwai rashin lafiya akwai rashin lafiya Allah sallallahu alaihi ya faɗi wasu abubuwa guda bakwai wanda idan suka samu mutum lokaci ya kure mishi ko zai je aljanna ba lallai ya tara ayyukan daraja aljannan ba daga cikinsu ya ambaci rashin lafiya mai rigidigar da jiki yau jinya gobe jinya yau asibiti ji ina lokacin nafila ina lokacin azumin ina zumunci ina kaza babu su an riga an karba daman ga dai rayuwar ana yi amma an kwace daman gaba ɗaya, babu shi sannan daga da ya faɗi fakarin munsiya talauci mai mantar da mutum mutane nawa ne da kuka sani suke da gidan miliyoyin kuɗi wallahi yanzu sai an taimake su suke cefane a gidajensu suke ciyar da iyalansu suna nan da yawa suna nan da yawa a sama mutum talaucin da ko sallah cikin natsuwa ba zai iya ba ballar tana iya bin Allah duk ƙarfin arzikin da mutum ya ga yana da shi a duniya tsakanin kafin da nunin aka bashi wannan arzikin kuma tsakanin kafin da nunin za a iya karba ma amruna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun yakun wane zamto mai arziki shikenan shi kanshi ya san bayin kanshi bane abinda ake bashi wayan shi ko ilimin shi ko kokarin shi bai sai shi abin da ya tara ba to haka nan wallahi ana cikin darban ni'iman kuma sai Allah ce ni'imar ta tafi ta ba mutum wuri kuma dole ta tafi yadda ka san rariya haka kudin za su rinka fita kana kallo kuma wallahi ba za ka iya tare su ba sai sun kare sai sun kare sai ka zo babu saboda Allah ya rubuto ba za ka mutu da su ba to shi yasa mafi hikima mafi dabara da wayo a cikin mutane shi ne mutumin da ya asalin wato tura wadatarsa zuwa gidan lahira tun kafin a karbe ta a nan gidan saboda ana karba ɗayan biyu ne ko a karbi rayuwan dukiyar tana nan ko kuma a karbi dukiyan abar rayuwa ce tsayi duka Allah yana yi wasu kuma a yi mutuwan kasko wani ya tafi tare da dukiyar gaba ɗaya to duk wannan ba damuwa ba ne ba tashin hankali ba ne matuƙar an tafi aka abin da Allah yake so shi Allah ta'ala yana da rahama Allah yana da jin kai za ku ga cewa daga cikin rahamarsa in ya toshe ma wani wata kofa sai buɗe bishi wata wanda bai ba wani ba idan wani an ba shi dukiya yana ciyarwa ana allai wa tsarafan nahar kai da ba ka da dukiya abin ke so saranka sai ga an buɗe ma sallan daren da shi kuma zai iya wani ya kwanta a subahi ma sai an tashe shi kamar gawa da ƙyar yake miƙewa kama ka sai aka baka sallan dare kuma ƙarshen ni'ima da Allah zai baka shine ya baka ni'imar tashi kai sallah a cikin dare duk wanda kuka ga yana iya tashi ya sallah a cikin dare to wannan alama ce mai ƙarfi Allah yana son wannan mutumin Allah bai bayar da shi ga mutumin da baya son sa kuma duk wanda aka ni'imta shi da wannan to Allah zai ba shi dama a rayuwa irin daman da bai ba wani ba wace irin dama na farko duk jarabawa duniya ba za ta girgiza kike sauka daga inda Allah yake so ba saboda daga cikin hikimar da ya sa Allah ta'ala ya sanya Annabi sallallahu a makarantar sallan dare tun a farkon musulunci shi ne saboda ya gina zuciyarsa ta ginu irin ginuwar da duk bala'i da musiba ba za ta iya sauke shi akan abin da Allah yake so ba Ke sa Allah ce da shi ya ayyuhal muzammil umil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila duk waɗannan bayanai ke mishi tashi kai sallah a cikin dare ka sallaci duka ko ka rage kaɗan ko lallai kaza Allah ya dinga faɗa me yasa aka ce ka tashi kai sallan dare a gaba sai ce inna sanuki alayka qawlan thaqila lallai za mu saukar maka da wata magana ne mai nauyi zaka a duniya zaka tono fada da masu karfi da wanda suka fika dukiya da wanda suka fika makani da wanda suka fika runduna da wanda suke azzalumai marasa tausayi masu kaushin zuciya su ne yanzu zaka tinkara kai rikici da su to amma kenan matukar kana sallan da rancan nan gani nan bari kuma Allah ya tabbatar da wannan alƙawarin haka Allah yayi har sai da aka zo yakin Hunain sahabbai ma da yawa wasu da suka juya annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ya saura a gaba ana duka ya tara duka shi ma ya kai nashi tara kai har sai da annabi sallallahu alaihi ya fadi daga dan bayansa yana fada da kafirai kuma yana fada da su yana ce da su anan nabila kadib annabi ne abdul muttalib yace wallahi ni ne annabin ba ƙarya bane ko sun juya ina nan tsaye kuma nake akan ku yace ni ne dan gida abdul muttalib ba da rago kuke yi ba ba da malalaci ba namiji ne gaban ku da sunan namiji me ya bashi wannan wannan sallan daraji wannan sallar daraji saboda duk wanda ya san girma Allah ba wani dan adam da zai iya tsorata shi duk wanda ya san Allah hakikanin sani wane ya baka wane ya hana ka wane ya kika wane ya sihiri wane ya mugunta wane ya munafurci wane ya maka yarfe na sharri da kazafi nan gani nan bari wallahi kana sallar da radi sai ka tsallake su wani abin za a yi shi a yi gizo kaga kaman da gaske ne wasu ma mutanen kirki su shiga su yarda amma matukar kana da gaskiya Allah duk sai ka kakkabe su nan gaba wannan mafi sai ka gansa a kasar to amma babban abin da kake nema ikhlasin niyya zuciyan ke zamto yana da kyau Allah kike nufi Allah kike nufi kada ki nufaci wata da sharri a banga. kada ki bar hasada ya samu matsuguni a zuciyarki duk wanda ya ba hasada kafa a zuciyarsa to ba zai gama lafiya kuma wallahi ya dinka samu matsala kenan a cikin duk abin da ya rika ma ba zai albarka ba mahasadi baya albarka a rayuwarsa da aka karki kullaci wani musulmi Allah ta'ala da ya san cewa duk mai hasada ba zai ci nasara ba sai ya koya mu mumine a cikin Qur'ani su rinka addu'a wa wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu Allah karka sa wani dauri wani kulli na keta ko na hasada ko na kyashi game da wasu masu imani a cikin zukatan mu karka sa mana wannan to kun ga ko sahabbai da suka yi haka ya kuka gani a ƙarshe Allah ce radiyallahu anhu wa radu an Allah ce na yadda da su to da aka ya ku uwa musulmi ku sani ko ƴaƴanku ko ƴaƴanku kuna so su albarka ku yi riko da sunna ko ƴaƴanku da kuke gani wallahi tara ma ƴaƴa kuɗi a banki ko siyan musu kadarori wannan duk yana da kyau kai ma ƴaƴanka tattali ba laifi bane amma ku sani wallahi bai sai ba su kariya ba kamar zaman ku mutanen kirki babu abin da zai tsare maka zuriyarka kamar ka zama mutumin kirki to wannan shine abin da ya kamata a ce mun kalla a rayuwa mun yi koyi da shi mun yi riko da shi kuma mun lallaba rayuwa ta ƙari saboda yanzu in kuka duba ni dai wani abu ya bani tsoro matukar gaske akwai malaminmu da ɗiyarsa ta rasu muna ce masa ya muhammadu shugaban madaris na badarawa sannan muka je makabata za mu jana'izan yar shi makabatan unguwar sarki kusan yanzu da yawa can gefen nan ake tafiya makabatan kamar ninki uku ne in ka shigo na farko da riɗi na biyu da hanyar ruwa sai riɗi na ƙarshe to yanzu an cike na farkon an cike na biyu an tsallako na hukun an share fili da kafi ta kai sati ɗaya ka dawo sai ka kamar an turo ƙasa ne yayo gaban wallahi kwanciya kawai ake jama'a kwanciya ce kuma an shiga dogon jira an shiga dogon jira tasbihi ɗaya da za su samu damar sake yin ta da sun gode ma Allah tasihi guda ɗaya. wanda ya rasu da yanzu zai dawo duniya ya ce subhanallah wallahi da ya zaɓi iya ba da duk abin da ya mallaka a bashi dama ya wannan tasihi so da haka wannan ranar rana ce mai ban tsoro rana ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana faɗakar da sahabbai a kanta duk inda ya zauna ya kanci nasar da su sahabbai ma da kan suka ce hayya na nu'min sa'a Umar bin Abdul Aziz umar bin abdulaziz allah ya ji kansa da rahama idan ya ga mutane duniya ta shige su yakan tara su da dare kowa in ya dawo daga kasuwa ya ce taho masallaci a taru sosai sai samu wani daga cikin manyan malamai ce to tashi kai bayanin azaban kabari da tsayuwan alkiyama haka nan za a tashi ai bayani kowa ya ta kuka kowa ya ta kuka saboda kowa shi ya san kanshi to saboda haka ya ku yan uwa musulmi ku kokari ku zama mutanen kirki babu wani arziki a duniya kamar zama mutumin kirki wannan kuma shine dalilin da yasa za mu karanta wannan littafin da ku littafin da aka ce mace ta gari ba ana nufin a gidan miji ne kadai ba tun a mukaddima za ku ji a kawo ba yana magana akan mace da kawai take gidan aure bane ba kuma yana magana da mata bane ma kadai ya faɗa a ciki maza Allah ba ku hakuri gashi nan ya yi magana a kan hatta dukkanin rayuwarmu dukkanin wani nagarta kuma kusan aljanna dama maza na shiga mata ma na shiga so da haka duk aikin da zai kai mata aljanna zai iya kai namiji aljanna da aikin da ya kai namiji aljanna mace in ta kamanta ita ma za ta samu aljanna to don haka nan wannan shine abin da yake ganin ya kamata mu ja hankalin juna a kansa kuma ku sani yana da kyau kamar yadda kuke da sha'awar taskace abin ke muku amfani a gidan duniya to ku fi sha'awar taskace abin da zai amfani ku a lahira kuma zan gaya muku wani abu ɗaya da ke da muhimmanci kun ga wannan karatu ne da muke yi duk wanda ya zo an san ya zo ko ba haka ba ne aiki ne wanda an ga kana yi duniya mutane na iya gane cewa kana yi ku riƙe wannan maganar da muhimmanci kowa a cikinku ta je ta samu wani aikin da duk duniya ba wanda ya san tana yin shi duk duniya sarki yadda wani ya san kina wannan aikin wannan ki taskace shi kawai ku a fili alkiyama duk ran da wani ya gano kina yi to ki canza ki ɗauki wani kar ku yadda ba ku da wani ɓoyayyen aiki a wurin Allah ki samu wani aiki guda ɗaya wanda ko mijinki ko danki bai san ke ke yin sa ki rike shi kuma ku rinka yin tawassuli da ayyukanku na kwarai ku rinka yin tawassuli da ayyukanku na kwarai idan kun shiga wata jarabawa idan kun shiga wata wani matsi matsatsi na rayuwa ku rinka tuna ayyukanku na kirki ku roki Allah ku ce sakamakon wancan ayyuka da Allah ka san mun kyautata ninya a cikin sa Allah ka yaye mun wannan abu wannan yana da amfani kwarai da gaske ko da ko bayan shekara nawa ne kika iya tuna wani aikin kwarai da kika yi wanda kin natsu cewa dan Allah kika yi wannan aikin to kina iya yin tawassuli da wannan aikin ki roki Allah madaukakin sarki akan ya biya miki ki ko ya kwaranye miki wata damuwa sabanin salatan hatta a filin yaki suna yin haka idan yaki ya musu tsanani suka ga barnar da kafirai ke musu ke yawa to suka tashi addu'a sukan tuna wani aikin su na kwarai da suka yi a gidan duniya sai ya Allah ka biya mana bukatunmu da wannan aikin sannan akwai hadisi a cikin sahih bukhari hadisi ne ingantacce yana cikin sahih bukhari mutane uku da suna tafiya ruwan sama ya zo, da suka ga ruwan sama dole su nemi wurin fakewa gashi daji ne suna ganin wani kogon dutse suka shiga suka fake ba su jima ba kawai sai suka ji wani dutse ya gangaro ya zo ya rufe bakin ramin da suke ciki kuma katon dutse ne da ya fi ƙarfin ɗaga shi gashi suna hangen haske da iska na shigo musu amma ba za su iya fita ba kun ga kenan yunwa zai zo ya kashe kuma daji ne balle wani ya wucewa a kayan su a zo a buɗe su shi ne suka yi tawassuli da ayyukan, daga cikin ayyukan da suka yi tawassuli da shi wani a cikinsu ya yi tawassuli da biyayyarsa ga mahaifiyarsa da kyautata wadda ya ma mahaifiyarsa ya kawo mata abinci cikin dare ‘ya'yansa na tsanan jin yunwa shi ke ci da ‘ya'yansa da mahaifiyarsa ya kawo abincin mahaifiya ta yi bacci ga ‘ya'ya na kukan yunwa haka ya tsaya da abincin na akan ta sai da gari ya waye ta farka ta ci na ya ba ‘ya'yan shi ya ce ya Allah in na yi wannan dan kai Allah ka faranye mana annan sulasu ne ce wallahi sai dutsen ya buɗe ya matsa kaɗan yanda gadai shi sun ƙara samun sarari amma bai yi su fita to akwai wanda daga cikinsu ya ta wasu da cewa ya himmatu da ya lalata da wata mata da ta shiga matsatsi ta zo neman taimako a wurinsa a ƙarshe ta tsoratar da shi Allah kuma ya ji tsoron Allah kuma ya fasa ya ce ya Allah in na yi wannan don kai Allah ka kwaranye mana ƙarshe Allah ya buɗe su suka fita to wannan ke nuna cewa ana yin tawassuli da ayyukan kirki ana yin tawassuli da wani aiki na kwarai da aka yi kuma ana tawassuli da wani saban Allah da mutum ya nufin yi sai tsoron Allah ya hana shi to da haka ku kokari ku yi wannan sannan abu na ƙarshe shine addu'a rayuwa da kuka gani wallahi tana da wahala wallahi tana da wahala duk wanda ka gani a rayuwa duk yanda kake ganin shi cikin ni'ima akwai abin da ke wahalar da shi akwai abin da ke gajiyar da mutum to ba ka da dabara wurin fita a duk yanayin da kake cikin man da ka koma ma Allah la malja wa la manja minhu illa ilayhi sai kun tashi ku doki Allah roƙon Allah na gaske ba a roƙon Allah kada ya ce Allah wannan sallan dai Allah ka sa kaza shikenan kin gama la la la la shi Allah yana son naci Allah yana son ka nace ka liƙe ki duba ki ga danki ya miki laifi ki fita ka hakki bige shi ki kore shi ya ta binki yana rike ki kina bige hannun shi ba kusan yi haka ba wani lokaci ya kuka ma ki ɗauke shi ki tamfarar da shi a kujera ki ki da zai sa ya ta binki ya ta binki wallahi ƙarshe ke za ga kin ɗauke shi kuma kin rungume abinki ba haka ba ne san ki za ki ɗauki abinki wani daga cikin magabata ya zo ya wuce zai je masallaci a madina sai ya ga wata mata ta kwakwaro danta da gudu yana fitowa a guje yana kuka ma'ana ta bige shi tana neman ta kara mishi da ya waje a guje kawai sai ta ja kofa ta rufe to da ya dawo yaron yana bugawa yana kuka shi kuma ya wuce ya tafi masallaci ya ce wallahi a hanyar shi ta dawowa sai ya ga yaron ya zauna a bakin kofa ya gaji da buga kofan har bacci ya ɗauke shi shi ne kawai sai ya ga daidai ya zo zai wuce sai ga matan ta buɗe kofar kuma ta ɗauko ta rungume ɗan <laughs> ta mai da kofar ta shige gida shi kam sai ya fashe da kuka ba shi kadai ba ne sai ya kuka na tare da shi suka sun ɗauka tausayin ɗan ya sa shi kuka suka ce me yasa ka kuka ya ce na rantse da Allah da kun ce ma Allah makamancin wannan da ta ne muku rahama saboda Allah ya fi wannan matan tausayi kun gane ko to jama'a mu je mu nace ma Allah mu liƙe mishi ba mu da gata kamar shi ba mu da shi idan muna wurin shi ba mai cin mana da shari in ma shari ya sami mu jarabawa ce zai fitar da mu sannan duk abin da take nema ka fara nema a wurin shi duk wanda zai baka wani abu a duniya bai kai Allah ba dan adam yana iya maka kyauta ta zama maka fitina kun gane ko dan adam zai iya maka kyauta kyautar ta zama fitina a gare ka ya zamto har garasan da kake cikin rashi kafa ai maka kyautar malamin mu Sheikh Muhammad bin Usman Allah ya kara masa lafiya kila da yawa ku sun ga wani bidiyo clip ɗinsa wanda yake magana akan wani mutum da ya sai da gidansa kun ta kun ga bidiyon muna da group din mata na unguwan nan ko Malam Uthman ummatul mu'minin to wanda suke wannan group din insha Allah na san ana da yawa na ga kusan cike yake ba zan Malam Usman Allah da zan nemo bidiyon in tura mishi tura mu ko kuma zan turo kila ma da kaina in na gani malam muhammad bin Osman ke magana magana mai ban tsoro ya ce wani mutum ne ya sai da gidansa ina jin ko miliyan biyar ne ko miliyan bakwai na manta adadin ya siyar da gidan wanda za su ba da kudin gidan dare ya yi ba za su iya sa a banki ba suka ce za su ba shi kudi ne a hannu aka yi aka yi ƙarshe dai ya siya ya karɓi kudin a lokacin da ya amshi kudin sai makwabcin shi ya ce da shi don Allah ina so ka taimake ni da bashi ka bar rancen naira dubu hamsin. akwai yarinya ta da za a aurenta wannan satin mai zuwa ban gama shirye-shirye ba ka taimaka ka bani bashin hamsin zan biya ka bayan sha'anin nan shi kenan ya ce mishi to kaga yanzu dare ya yi, ba zan so in fito da kuɗi ba ka yi haƙuri da safe sai ka amsa ya wallahi a cikin jaran nan so sai ga yan fashi sun jira gidansa da makamai me ke faruwa kawo kuɗi wani kuɗi suka ce kuɗin da ka sai da gida miliyan kaza suka faɗi adadin kuɗin suka faɗi kuɗin ma kaza ne kuma a cikin kaza aka baka ka zaɓi ɗaya ko ka kawo su ko mu kashe ka abinda suka ce mishi kenan ko ka kawo kuɗi ko mu kashe ka shi ne ya ce to ku yi haƙuri ina fitar rayuwata ya ɗauko kuɗin ya miƙa ma shi babbansu mai magana sai da ya karɓa ya ce amma don Allah ina roƙonka abu ɗaya ina son alfarma guda ɗaya ku taimaka mu suka ce menene shi ya ce akwai makwabcina don da suka zo duk fuskokinsa a rufe akwai makwabcina da zai aurar da ɗiyansa yana neman rancen dubu ɗari biyu da hamsin ina so in fita kunya tsakanina da shi kar ya ɗauka ƙarya ne mishi don Allah ku taimaka min da dubu ɗari biyu da hamsin a cikin kuɗin nan suka ce makwabcin ka eh makwabcin sai suka cirge abin da ke fuskar suka ce shine wanda ya ce wallahi shine wallahi shine to dalilin da yasa ba su amshi kuɗin ba kenan yana ko shi suka kashe wancan ko na makamancin wani to me nake so ku gane a nan wannan labarin a zariya fa aka faɗa mishi wanda ya san abin lauya ke gaya mishi wannan magana wanda aka yi kesin da shi to wannan shine tasirin addu'a tasirin addu'a ne in kuka ga irin wannan ya faru to kana da wani aiki nagari da Allah ya baka kariya da? kuma baka da abin da ya kai kaman ka dage da roƙon Allah da yin addu'a a lokutan da duk take da dama ka kusanci Allah ina fata mun fahimci wannan saboda haka nasiha ta wade hatsin bara ce ko ta kama nan ta kama nan eh wanda suka ginsa fuskokin sun nan sosai naga sun fara saki dan haka nan dai a haka nan za a lallaba a ci gaba da tafiya ko daga senate za a yi fushi ba zan damu ba saboda <laughs> ni shugabancin kasa na akwai hulan kwano a ciki in na ba a wani wurin wani wurin gaba kawai nake tafiya duk wanda zai biyo ne ya biyo wanda ba zai biyo ba masa rauni a yi sulhu daga baya Allah dai muku albarka Allah shiryar muku da zurriyanku Allah ya sa mu yi karshe mai kyau insha Allah ta'ala yana ga za mu takaita a nan sai dan akwai sanarwa ne daga wurin Malam Usman ban sani ba amma insha Allah gobe yau uzuri ne ya rike da gobe kuma bana fatan a samu haka karfe goma za mu fara karatu Allah yadda in Allah yarda kafin karfe goma insha Allah ina cikin wannan unguwar ba zan tashi a nan ba sai na yi addu'a ta musamman ga duk ɗaliban majalisun nan da suka rasu na san muna da malama ko eh, ya sunanta malama tawila na'am malama fatiya ta rasu tana ɗalibai kusan 250 ita kanta ah, sannan sai wace ce ta biyu muna da dattijuwar da mijinta ya rasu muka je ta'aziyya biyu muna da malama ah, maman nasiru akwai eh, malama mun dai rasa mutum hudu ko biyar na sani a shekara biyun nan da wannan muke cewa Allahumma ighfir lahum warhamhum وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الجنب اللهم ربنا إن كانوا من المحسنين فزد في إسانهم وإن كانوا من المسيئين فتجاوز عن سيئاتهم إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اجعل قبوركم روضة من رياض الجنة ربنا ولا تجعل غفر من حفر النيران اللهم يمن لهم كتابهم ويسر لهم حسابهم اللهم وارثهم الجنة مع الأبرار يا من هو على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين